Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a wannan muharar filin mata wadda ni a Arimi ke gabatar muku da shi. Filin mata wani fili ne na tattaunawa wayar da kai inda muke gayyatar masana su zo su bamu karin haske akan abubuwan da ke ɗauraya masu saurare da mu ma da kanmu kai. A yau muharar filin mata ta karkata ne kan taken mata a fuskar sarrafe-sarrafen kayayyaki. yaya al'amarin yake domin biyan bukatunsu da bayar da gudunmuwa wajen haɓaka tattalin arziki ƙasashensu mata kan haɗa kai wajen sarrafa kayayyaki a fannoni daban-daban sai dai suna fuskantar matsaloli da dama a samarwa da kuma tallan kayayyakin nasu idan aka fuskanci wannan yanayin wasu matan sun taru ne ko dai a cikin wasu ƙungiyoyi ko rukunai ko dai kuma ɗaiɗaikun mutane ne don samun damar samarwa da kuma sayar da kayayyakinsu domin tallafa wa'annan jajirta matattun matan masu neman sauyin kasashen Afirka sun rattaba hannu kan yarjejeniya da dama ciki har da na Zulekaf a yayin taron shugabannin kasashen kungiyoyin tarayyar Afirka a shekarar dubu biyu da goma sha tara Don haka an bullo da wasu tsare-tsare da dama ciki har da taron baje koli na farko na mata masu sarrafa kayayyaki da aka gudanar a nan Palais du 29 Fijier a Yamai daga ranar 20 zuwa 25 ga watan Nuwamba na shekarar 2022 mata da dama suka halarci wannan taron da suka fito daga jamhuriyar kasar Nijar da kuma wasu ƙananan hukumomi damar da aka samu don taruwa da tattaunawa da raba iliminsu ta hanyar taro da nuna kayayyakinsu. wani dalilan ne suka zaburar da mata shiga harkar sarrafe-sarrafen kayayyaki ta yaya za a inganta yanayin kasuwanci kasuwanci da ƙarfafawa tattalin arziki mata. Ta yaya za a inganta zagorancin mata masu sarrafe-sarrafe a cikin tsarin Zulekaf? Wa'aye kayayyaki ne da aka sarrafa aka fi sani. Domin samun sani kan yanayin sarrafe-sarrafen kayayyakin da mata ke yi ne, muhaurar filin mata ta shimfiɗa tabarmarta a nan Palais du 29 Jiye inda ta gayyaci Madam Amadu Fati ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya wannan taron. Barka Malama Fati. Barka ka dai muna gaida ku. Haka kuma muna tare da Madam Bubakar Maryama. Barka malama. Barka ka dai ya muna gaida ku. Da kuma Rakiyatu Abdurrahman. Barka Rakiya. Barka barka alhamdulillah. Da kuma muna tare da malama Rakiya Siwa. Dukkan su dai mata ne masu sarrafe-sarrafen kayayyaki. Baki muna muku godiya da amsa kira da kuka yi. Kasancewa ɗaya daga cikin manyan masu ruwa da tsaki a cikin al'umma mata suna wakiltar fiye da rabin al'umma a duniya. Duk da haka cin gishin kansu yana da mahimmanci saboda suna da babbar dama ta ci gaba. Shi yasa dole ne mata su samu hanyar kafa ayyukan samar da kudaden shiga. Za mu fara da ku madam Fati. Eh, ku gaya muna wani wuri ne mata suka mamaye a fannin sarrafe-sarrafen kayayyaki a ƙasar Nijar. Ina gaida radio Kalangu, ina gaida ku muna murna muna babban murna da kun ka gayyace mu mu yi magana bisa tsare-tsaren da mun kai da bisa abubuwan da mun kai nan ga suna da babban matsayi mm-hmm. alhamdulillah mun gode ma Allah mun kusa inda muke wata sai dai Allah ya kara muna cikin wanga abu da muke farsko da matan Nijar ba su san yadda ake sarrafa. kaya haka a zo na a zo a gani kowa na zo ana gani ana sai da ban mu san da wannan ba amma yanzu alhamdulillah sai dai mu hita waje mu taimu ga wannan amma yanzu wurin mu ake zuwa ana asiya mun samu shi a kasar mm, mu ko za ku iya eh. faɗa mana kasashe nawa ne suka zo wallahi mun samu har kasashe 25 mhm. alhamdulillah wani congo burkina mali eh ka kasashe da yawa eh waɗanda sun ka hito da swiss ma sun zo nan ga kamar ana iya samun adadin mata nawa da suka halarci wannan taron sun kai har wajen 250 da wani abu alhamdulillah na Nijar kin da na kasashen waje na Nijar da kasashen waje duk sun taru nan ga to wane irin mataki ne hukumomi da abokan aikin su suka dauka don taimakawa mata wajen sarrafe sarrafe to mun gode ma Allah mun gode ma president mu Bazu Muhammad da muhammadu isu da ya tsaida muna harkar zilikaf ɗin nan mhm. tun da eh, na saboda zilikaf an samu ana heta su ma suna zuwa kenan sun kama muna ko ga somen ga an kama muna kwarai mhm. mun gode muna tambaya kuma a ƙara a kama muna kuma don abu ya ci gaba. Mhm, mm. Tuma da zan dawo gare ku, Malama Maryama Barka, eh, ku haɗa muna menene dalilin da ya sa kuka zaɓi sarrafe-sarrafe mun dai zaɓi sarrafe-sarrafe don saboda kyasa yanzu zamani ya sake mhm. awo sannan in zamani ya sake in rawa in kalangu ya sake dole rawa ta sake dole rawa ta sake eh da dai da ba a san mata da wanga ba amma eh. yanzu alhamdulillah da da, sai dai a yi Allah godiya Awo yanzu zamanin mata kusa wando na mata maza su sa wando awo mine ne kuke sarrafawa muna sarrafa garin masara mhm. muna yin biski muna yi niri niri shine wake da shinkaha muka yi ma dambu kuskus muka yi mai mhm, mhm. Mm, kuskus muka yi Mm-hmm. wadda kin ka ga dai kuskus wancan hakan ne kana iya ka jika shi ko ka buga shi dambu eh mm-hmm, mm-hmm. abu da yawa muna yi muna digadige ko ne dai muna yi me yasa kuka zabi hakan to zaman ma ga sha tun da hinai ba gangi hau eh yanzu dole na mu tashi tun da zamani ya sake ko diya ta abinda na faɗi na fadi shine ko yanzu haka nan tunda yanzu rawa ta sake ai dole na tashi da kai mhm. mun zaɓi haka nan saboda mun ga zaman banza ba shi yau da zamani mhm. saboda in mun ka yi na bayan mu su ma su gani su koya mhm. in ka tashi tsaye da kanka dole abin da ka bari baya su ma su tashi sun ga sun koya amma in mun kwanta su ma gobe sun ka zo sun kwanta abin bai yi ba ko. Mhm, mhm. Mm. A wani shekara ne ko kuma tun wani lokaci kuka shiga harkar sarrafe-sarrafen nan? Wallahi mun daɗe muna yi. Mun daɗe muna yi amma mu dai ƙara bashi ƙarfi bana dai ne mun ka da bashi kare amma muna yi cikin ma cikin union har da ya kayo da federation eh to muna yin shi daga cikin hanyoyin da shugabanni suka bijiro da su wajen tallafawa mata masu sarrafe-sarrafe akwai tallafin tsabar kuɗi shin ana iya cewa kun taba samun wannan tallafin to wallahi dai sai dai a gaba sai dai a gaba amma da wanga lokacin da muke mu dai da kashin kanmu ne mata sun ka taru mhm. o oh, da muna da kesu da muka wata duka muna zibi to shine mun ka taru mun ka ce to yanzu da mu zo muna zubi kullum kuɗin da muka zuba suna muka ɗoka kuma mhm. muka ce ce nan abu bai yi ba ba iya barin kuɗi cikin ko da banki na yau sai sun sarrafa shi mhm. sai sun sun yi commerce da shi sun samu riba shi muhari da muka tashi muka haɗa kanun eh kuɗin nan namu na kesa suna muka ɗoka muka ta muka so sakunan mu muka so abin da duk ya kamata mhm. duk kayan aiki muka so muka zo muka fara amma yanzu dai magana gana nake muke dai ban sani zuwa gaba ba <laughs> ko gaskiya ba. Sai dawo gare ku <laughs> insha Allah. malama rakiya ta kwarata eh, ku haɗa muna menene dalilin da yasa kuka shiga cikin harkokin sarrafe-sarrafe to assalamu alaikum Wa alaikum assalam to masha Allah to gaskiya na zo daga zandar Ganin mhm. sarrafa gaskiya tana da daɗi Aha, aha. kuma a sarrafawa gaskiya alhamdulillah me yasa kuka shiga cikin harkar sarrafawa wallahi ta burge ni ne mhm. ta burge ni ne sarai sarai ta burge ni mhm. ina yin dage mhm. ina yin gari na dawo masara in yi tsaki in yi gari ina yi mai na gujiya da kuli kuli duka mai wanda ake ba cikin mashin ba ake hudda shi a daro a tsakar ɗakin ki zaki sa galas ki sa ruwa ki hudda mai wannan duka cikin sarrafawa ne mhm, mhm, mhm. a ah, duka cikin sarrafawa ne me yasa kuka zaɓi haka dan rihin asiri kaka je kullun kana a baka a baka kenan ko kamar shi me yasa kuka ɗauki wannan yankin na sarrafa gujiya da su a samu mai da su wane ne wallahi ya dai burge ni mm. a ah, ya dai burge ni to rakiya kun san dai da akwai hanyoyin da shugabanni suka ɗauka inda suka bijiro da wasu tallafawa na mata shin kun taɓa samun tallafi ga shugabanni? sai dai ko gaban nan insha Allah to Allah ah, taimaka sai dai gaban nan Allah ya yarda to ya da Allah taimaka zan dawo da ke raki <laughs> kuma rakiya eh, ku haɗa muna menene dalilin da yasa kuka ɗauki fannin sarrafe sarrafe alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana rakiya siwa Ah, ni sarrafa nono ni nono nono mu na nanga mhm. ba nono na gari ba mhm. abun da ya sa in shiga cikin wannan sarrafa nono kayin ka ce wani ya canja kai ne ya kamata ka canja ta kwana mhm, mhm. tunda eh, an ka ce kayin ka ce wani ka wance rigarka ka wance rigarka kai ma ka diba in rigarka yana da dauda mhm, yanzu mu muna cikin kungiyoyi eh, na ciwo kuma na gada tunda nan Niger dai in an ka ce macayi ko baba hilla ce bane ko buzu ne za a ce shi ne don ka ce na mu da muka tashi mun san cikin nono muka tashi amma a galgajiyance yadda ake yi shi mun san ba daidai ba ne tun da yanzu komi ya canja kenan in komi ya canja mu ma ya kamata mu canja ba mu iya mu zamna wurin jiya kenan dole kayan in ce wani ya yi shi ni ne zan fara in yi shi ni cikin kungiyoyi na abanga ce na macaya ce. don muna ba ya, eh, mata horo don ya ne za a yi sarrafa nono kuma na ta yi kasashen turai da yawa mhm, mhm. a fannin nono ba inda ban ta yi ba. To zan dawo gare ku insha Allah. Eh, kahin mu ci gaba za mu saurari ra'ayin wasu masu sarrafe-sarrafe iyaku. Mun saba zauwa baji kole, amma wannan shi ne karonmu na farko wajen wannan babban taron. Ko da yake shi ma dai na farko ne da ya haɗa mata masu sarrafe-sarrafen kayayyaki. Mun kawo zumuwa da ita ce muka yi ba ƙarhe. Sun shekara ta takwas muke zuwa baji kole. Fitar mu ta ƙarshe mun je Funaf a Doso, mun je baji kole na Made in Niger. Mun je kuma baji kole da dama a cikin ƙasar Niger. Ba mu taɓa zuwa waje ba. Muna da kayan aiki duk abubuwan da muke amfani da su na gida ne babu wani abin da hoto daga waje mun samu yardar hukumar turazin da suka bamu tambarin yarda kuma suka bamu kayan aiki da su muke yin komai muna yin kindirmu da cuku ni ina sarrafa madara ne kawai ina sayan ta ne a wajen makaya ban nemi tambarin sayi hanci ba saboda ban haɗa kayayyakin da ya kamata ba wanda suke baka damar samun izinin shiga gasar na farko ballakanci abincin dabbobi ba ban kuma san cikin wani hali ne su makiyayin suke tatsar madarar ba kun san madara abinci ne mai saukin lalacewa wanda nan da nan ya ɓace ban san abubuwa da dama a game da madarar ba amma ina da niyyar neman wannan tambarin sahihancin shi ma ya sa na girka wata ƙungiya. tare da makayan don in san yadda suke ta hiyar da ayyukansu in ba su horo kan tsafta da kuma kulawa da dabbobin in sun lakanci wannan to zan soma neman tambarin yabon ni mutum ne agaris ce cooperative garin tare da mata wanda suke namu ne da fan vinarab nan da basu iya zowa yanzu da aka ce za a soma din nan sai na rubuta su shi eh, ne muka kawo kayan na sarrafawa sosai kawan da aka kawo transformation da muke muna yin na abinci muna yin na haki ice muna yin na kayan miya haka kamar su maloriya muna yin kamar su moringa zogale haka kuma muna yin su shu su ai tafarnuwa da magunguna wangana muna abzinawa mu daka hatsi mu gama da su kamar wani magana na kamar na rana kamar na yara kamar na mata duka dai abin da ba mai cikin harkarsa mun yanzu dai cikin shekara ta biyar muke to muna samu dai kaɗan kaɗan alhamdulillah to cikin mu akwai biyo ne suka wuta tunda mu musamman cooperative mu diya ne biyu akwai ne suka samu wuta har so bibi ma kenan tura tur ne ake wanda yake dama shi ne yake zuwa eh mu sha shidda ne mu shidda ne kaɗai daga ba kuma kowa sai ka ko ɗan shi ko ni ta gazan shi ko ne fashi da wanda ya harar da shi wanda ya koya mishi ya ga hannun shi ya yi kuma ya yi sai haɗa saboda exposition ta zo wancan babban in kuka aiki tare shi yaro sai zai hudu ka a hudu magani a zo a ce maka wannan dami dami aka yi da shi ko maganin me yake dan a samu to wanda ya san abun wanda an zo sai sa ka hudu abin ga maganin kaza ake ga abin da aka sa ga abin da aka sa haka ne a sosai yara farmasiya ake musu dan an za a farmasiya kaman kaman da ti prepare ta relève tunda kai babba ne wanda ta an ne ka za ka bada eh to wasaloli dai wa'an ga dai na nan wanda muka gani kamar shi isasshen wuri haka kamar kuna gaba ga tabin da wannan yanzu baki ya wuce amma muna son wurin da hidan sarari kuma kasuwa tana son sirri ya kamata dan wuri dan za a sa wani abu haka ka da mutum da kana iya magana da kiliyan ɗinka muna son mata su rika hada kansu kuma wani suka ci gaba suka samu su rika buɗa ma 'yan uwansu hanya suna nuna musu yadda ake paske wani ba sai ka dauki kuɗi ka bashi kowace ka buɗe mishi yana da mata suna da talan me tanadin suna an ba a ba ba a iya sani. to madalla mun saurari ra'ayin wasu mata su ma masu sarrafe-sarrafe eh, malama maryama da ku zan fara me za ku ce akan abin da kuka saurara babu abin da nika ta sai dai in ce mata Allah ya ba su sa'a amin ya rabbi Allah taimaka ya doka duk inda iya mata suke mhm, mhm, mhm. tunda yau mata suna a gida dan gida da ba mace kuma aikin banza na kuma kuna ganin maza da inda ka aihuwa buyi ta uku yanzu ka ɗauka gida ya zanna mace haka ne eh, akwai maza da yawa aihuwa biyu uku hudu ba su iya ɗaukar nauyi tunda zamani na yanzu inda da na ana noma ana abu na noma na ba da nono yanzu kuma noma bai ba da nono mhm. wani aiki bai basuwa mhm. zamani ya riga ya canza dole mu ma mata mu canza Allah dai ba mu sa'adar ba albarka shi na muka fida malama raki insha Allah ya mata Allah taimake su shi doka ka musu amin mm. malama raki me zaki ce akan abin da muka saurara raki abu hulata me zaki ce mun saurari yanzu matan nan da suka yi me kika gane a cikin na gane abubuwan da yawa abin da na gane dai kamar yawanci masu sarrafa mata ne ce mhm. na mata ko su ne jidayin da uwata ta hajji kenan abun da za a yi kan mu zamna mu ce mu mata ne ba mu iya ba mu iya gaskiya ne akwai aici maza mata bai iya yi shi wasu aici da maza yake mata bai yi shi amma mu ko muna iya mu yi bacin gwalgwado abun da muke iya don mu hidda kanmu cikin wannan talaucin da muke yi tunda in an ce a zo a zamna shi namiji shi kadai ne zai ta yi nemi ga kuran ga wuta ga abinci ga tuwayi ga yara ga lokol ce nan bai yi mu ma dole sai mu tashi mu kama musu don mu ci gaba duka gaba ɗaya. Haka ne, Malama Rakiya, me za ku ce akan abin da muka saurara? To, lalle wa duka wannan mata ne. Mhm. Duka yanzu yadda takwara ta Rakiya ta waɗiwa, mhm. da mamman mu duka gata da ta waɗiwa, aihuwa ɗaya aihuwa biyu shi kenan an saka maka an saka maka gida. Mhm, kina son atanwa, kina son takalmi, kina son sakwa, kina son mayahi. A? Kenan yanzu miji in bai baki ba, to, to, yanzu kullum an tsaya miji ya kawo abinci ya biya haya. a ce kuma shine duka kuma zai zo yi wannan ɗawainiya kenan dole ki tashi tsaye haka ne ki nema kenan abin da aka baki ma ƙari ne to ba da la dawo gare ku insha Allah malama Fati eh, bisa ga kalmar matan nan da muka saurara eh, ana jin cewa kamar da sauran rena aka ba a cikin harkokin mata masu sarrafe sarrafe eh, dan su cimma burin su wani shawarwari ne kuke baiwa wa'annan matan to wallahi damuwar mun gode ma mata tun da sun fara ganewa mhm. da in ana sarrafa babu mata mata ba su zuwa da dama ma mhm. amma yanzu an gode ma Allah sun fara gane mhm. wanda ya gane abin ka kenan yana dama da kai ko ba kawa kenan an mun gode ma Allah mun gode ma mata tunda sun zo da dama alhamdulillah an gode mun gode musu mhm, mhm. to tun shekarar 2019 eh, a kasashen Afirka sun aiwatar da tsarin yanki ciniki cikin 'yancin nahirar afirka wanda ake ce ma zilekaf menene amfanin wannan tsarin ga mata masu sarrafe-sarrafe wallahi Eh, ta yi muna eh, mai ake ke riba da yawa mhm. tun da ribar da mun ka samu yanzu eh, wadda take ghana wadda take mali wadda take senegal mun san juna muna iya tashi daga nan kuma abubuwa su muna sauki da da yanzu abubuwa da yawa takardu ma mun gane yadda ake gyara takardunmu mhm. mun gane yadda ya kamata mata su yi gurfaman mun gane komi da komi tunda an yi muna abin ga da kai da yawa bisa abubuwan nan kenan malama fati banda cikin shirye-shirye da kuke kuna sarrafe-sarrafe mhm. me kuke sarrafawa bayan shi da nike komi na ga ina yi tunda komi na ga eh, akwai riba ciki sai in dan shi na yanzu ina garin masara ina miyal abin ga eh, zumuwa mhm. ina ji dama ji na aiki na ji nike tun ina karama lemu har nike saida kenan ji na aiki na eh, produit fara ina ji na amma yanzu na hwara ga garin masara na kai har da dawa basa da dawa basa ina saida kenan babu abin da ban saida <laughs> masha Allah <laughs> sai dai ina hwata da Allah ya ba mu sa'a mu duka amin amin mata masu kokari sun kaga munan ga amin Allah ya kama muna Studio Kalangu. To madalla masu saurare kahin mu ci gaba za mu saurari tarihin wata mata ita ma ɗaya daga cikin mata jarumai da suke gwagwarmaya domin ganin sun cimma burinsu kuma sun eh, biya wa wasu mata bukatu. Sunanta Madam Alassan Nafisatu sai mu saurari tarihinta. yar shekaru 43 da haihuwa uwar gidan alhassan nafisatu uwar 'ya'ya hudu ce daga shekara ta 1983 zuwa na nafisatu ta yi makarantar firamare ta yi ta sakandare sannan kuma ta yi ta ilimi mai zurfi inda ta huto da digirin kwararriya a fannin kasuwanci bayan ta kwashe shekaru goma sha biyar tana aiki cikin kamfanoni nafisatu ta kudura aniyar cimma burinta domin ta jima tana mafarkin kasancewa mai tallafa ma matan ƙauye domin samu cin gishin kansu ta hanyar sarrafa sarrafen cimaka a yanzu haka wal gidan alhassan nafisatu ta mallaki kamfani na alfa madina kuma ita ke jagorancin kungiyar mai zaman kanta cewa da ong bennetud de la femme rural kungiya ce da ke taimaka ma matan karkara goma ya zaburar da ita ta shiga wannan tsarin sai ta ce da uwata da babana su duka mushannin lakwal ne to kuma ya san da da lokacin nan mushannin nan cikin daji daji daji suke ta tahiya ita mamma ta ta tana karanta suwa sai a ɗauke ta kamar ita ce ta san komi kenan yanzu duk waɗance ne ya matan na ƙauye kowace sai su zo wajenta daga mai zakkuwa kawo matsalar shi wa zakkuwa menene ni kuma ni ce ɗiya farin a gidanmu kuma kullum ina tare da mamata ina ta ganin suna ta zakkuwa to shine yanzu kuma da na kare karatu na yi service civic ina sai ya kai ni na loteri da na tayi loteri sai aka kai ni wata kungiya inda ake ta saide-saiden na direction commercial to lokacin na loteri suna da motoci da ke zuwa vanta in gratage kama su tambola hakan ga suna zuwa kasu ne suna saida to ni kuma ana sa mata tare da ni muna zuwa muna zuwa muna saida in muka je kasuwan nan muna ganin mutane sai in gani kuma har yanzu matan kuma sun komo kuma matan ƙauye kuma suna ta yawo wa'ansu da nono bisa kai wa'ansu da kaya wa'ansu da itace sai na ce kai na ce matan ga da na baro tun yaushe yaushe na ce har yanzu ga sunan kuma suna ta abin sai na ce kai an ya koko in yi wani je in gani in ina iya taimaka musu sa'an nan ne na gaya ma mai gidana shi tun da na gaya mishi sai ya ce min ba matsala ya ce in eh. yi na yi takardun na ta na aji amma dai kake in samu takardun na uwan na kai shekara biyu gaskiya saboda shi ina yi mamishi na godiya sosai na gode mishi Allah saka mishi da alheri ya taimaka min sosai ba zan taba manta da shi ba in ba shi ya taimaka min ba in ta yi gaban nan akwai wuya da na samu takardun na zo sai na ce to yanzu su wane ne za ni taimaka ma ya ong in biyan da la femme rural ong in ta taimaka ma matan ƙauye na ce to bari in hwara tunda can wajen sayin nan mun zauna mun yi wajen shekara bakwai wajen nan na san matan nan kuma na san aikin da suke yi sai na ce bari in tai sai na yi montan dosi na tai na kai ambassad da na kai ambassad da zita zuni sai na tai can sayi muka je muka yi proje mu muka yi suman gujiya da suma menene eh muna da matan namu muna da wajen sayi muna da tilabiri muna da ayo muna da gaya doso da zender difa tawa a garis kadai ne ba mu da muna da tilaberi amma nan yami kuma mun bude wani babban santar na taimaka ma ya mata waɗanda ba su zuwa lokal suna ɗunki nan suna trikotage suna kayan su sabu ne duka muna koya musu sabu ne da su mai tunda har na ƙauye ma ana kawo muna. domin ƙara ƙarfa ma matan ƙauye ƙwarin gwiwa gidan alasan nafisatu ta kuma girka wani kamfani domin tallafa ma matan ƙauye wajen sarrafe-sarrafen su. da muka yi matan saida wata rana in baka da inda kake zuwa ka saida kuma har ka gurfa ma akwai matsala sai na to na ce yanzu abin da za a yi tunda ni ong ya ce ba ni da inci in amshi kuɗi gare su ba ni da inci kuma in raba kuɗin nasu tunda wannan alhakin su ne zuwan su ce na ce to yanzu ya za sai na ce ina yin entreprise ina na kaina sai na yi kamfanina da na yi kamfanina na kaina na ce to yanzu kamfanina shine ke zuwa sai ya taya siyo kayan na matan na ce in suka yi sai su gaya min ko nawa ne wata rana sai su dinga turo mini in suka turo mini su ka wasu man gushiyan haka na sai su turo min cikin manyan bududuwa ni kuma nan ga sai in sai kananan bududuwa kuma in sa abin ga sunana in sa su etiket ina ni kuma sai in saida na gamsu da ayyukan da nake yi kwarai Alhassan Abdu mai gidan Nafisatu ya yi ba da kokarin da take yi da kuma jajircewarta a bangaren mata. Ni ra'ayina abu ne mai sauƙi. Idan na ga wani yana da kokari yana son ya yi wasu abubuwa, ina ganin mutum ne da ya kamata kowa ya dafa masa. Ina goyon bayanta saboda duka abin da take yi zai iya zama misali ga da yawan sauran mata. Sannan misali ne ga yara da za su gani yadda mamarsu take ta fama na kokari. Tana da goyon bayana saboda na san abin da take yi, na san abin da take so, kuma tana saka ni gaba a cikin dukkan abin da take yi. A yau ta dalilin waɗannan mata masu sarrafa abubuwa za ku iya samun komai. Ina ganin abu ne mai kyau domin jama'a so gane waɗannan mata suna buƙatar samun tallafi. samun cin gishin kan ɗiya mata da kuma kare su daga musgunawa da cin zarafi na ɗaya daga cikin gimshiƙan ci gaban ƙasa domin samun mace na mace ne kuma na gida ne sannan kuma na ƙasa ne baki ɗaya. Tarihin Madam Alasan Nafisatu kenan da muka saurara mace ce wadda take ƙoƙarin tallafa wa mata da ya kai hatta buɗe ƙungiyoyi da ma kamfanoni. Malama Fati, shin kun san Madam Nafisatu? Na san ta ta ce, na san ƙoƙarin da take yi, eh, ina wata Allah ya bata sa'a. Allah sa wasu kuma su ji yadda ta gai su ma su bi abin ga menene example inta. Mm. Eh, Malama Maryama, ni za ku ci akan tarihin da muka saurara. To, wallahi na ji daɗi. Na ji daɗi kwarai da ni ya mace ta yi ta sa wandon kare har da mm. yau ga ta kai da kashin kanta. Allah ya kama mata. Kuma ina yaba da mijinta don ke san akwai saron maza in ka ce za ka yi wani abu ka kawo fitina haka ne amma yau shi na ya ba da yan bon example zuwa da mata ya ba mace mata shekari shi ya sa yau ta kai da haka inda ta kai in ba dan da ya ba a fi ba ba ta samu ta kai haka mhm, mhm. to muna roƙon maza su ma su zan kama ma matan su in sun ce ga abun da za su in dai abun da zai ka alheri cikin gida ne to wallahi su kama musu ya mace abin kamawa ta in ka kama mata za ta tashi da kanta amma yau in baka kama mata ba ko ta tashi in baka ba ta karhi ba kasa za ta haka ne ce na abu bai yi ba <laughs> duniya ta sake mata su maza su ma su sake mata sake Allah taimaka amin ya oh, rabi malama rakiya mi za ku ce akan tarihin madam Nafisatu da muka saurara to gaskiya wani ma na jinjina mata Ah, na jinjina mata nima na gaishe ta kuma shi ma mai gidanta gaskiya ya yi idan ta kwarai ya kara mata kuzari kuma mhm. Allah ya kama gaskiya tun da ta tashi kenan yadda ta tashi ta yi wannan kokarin ta jajirce Allah sa mata na baya wanda suka saurare ta mhm, mhm, sun ji wannan misiyon inata da kuka sa kenan su yi koyi da da ita haka ne dole ne a tashi mata zaman gida ba ba namu bane tabbas tabbas ba namiji bane ba yanzu za shi neman shinkafa ah, ba namiji bane ba za shi neman shinkafa gaskiya to ba da lasa dawo gare ku insha Allah rakiya ah, malama Fati a shekarar 1989 ah, afirka ta zaɓi mako na bunƙasa masana'antu kawo yanzu wa'anne sauye-sauye ne aka samu a ayyukan sarrafe-sarrafen mata canji mun samu da yawa yadda na gaya gaya miki bayana eh mata da ba su saba da wannan abun da ake in ana sarrafa ba su zuwa mhm. sai mu kawo kaya a nade kuma a koma gida mhm. yanzu an gane an buɗe muna kai an waye muna kanu mun gane yanzu da abubuwa Eh, da yawa yanzu ma eh, so min ga da mun kai an kwatanta muna abubuwa da yawa mata sun zo da eh, wurare da yawa mhm. sun bude muna kai mun gane da abubuwa da yawa da da ba mu san su ba mun samu sani da yawa cikin harka ga da mun kai mhm, mhm, don se dir ke mata vraiment an gode mun gode kuma ina ina yaba ma hajiya rabi arzika rabi arzika ta yi komi mun gode mun gode ma shugabanninmu mun gode marabi. To mm. kamun mu kai ga godiya. Eh malama Fati a cikin wannan somekin zance babban taro, an gudanar da taron tattaunawa na mata tsakanin mata. Menene burin shi? Burin taro mu waye kanunmu? Mhm. Mun ko waye kanunmu alhamdulillah. Mhm. Alhamdulillah mun gane da abubuwa da yawa. Da ba mu san da cikin internet kamar yanzu kana wani wuri ka da ma wani mhm. kayanka ya sai bisa alin. Mhm. kenan akan yanar gizo aha kenan wannan na muke yanzu mun gane waɗannan duka kuma wani yana zuwa ya sai kayanka yanda kake tarban shi da muna yi amma yanzu mun samu karuwa bisa kuma mhm, mhm, za mu iya cewa mace mai sarrafe sarrafe a shirye take ta shiga cikin masana'antu a shirye take kwarai ko kwarai ko a shirye take tunda ko ina ake wani a zo a gani muna muna muna gaba kuna gaba so mm. ma da lazan dawo gare ku insha Allah malama raki menene fatan ku a karshen wannan taron abun da muke fata dai muna fata wannan zama kan ya zama zaman banza mhm. menene zaman banza tunda an yi muna horo mun tattaunawa an tambaye muna matsalolin mu an tambaye muna menene muke so mun haɗi mhm. an ka ce ana kai magana wajen bisa mhm. inda ake iya a jara muna eh, matsalolinmu to Allah ya sa wannan abu ya zamanto da gaske ne kuma wanda aka gaya ma Allah ya sa su ma su kama muna. Wanda mu kuma mun samu abubuwan da yawa yadda uwata ta faɗi tunda in ƙasashen sun kai kasashen 20 ce nan dole ka gani na wani wani ko ya gani naka kai da kanka ma kana gani wani abubuwa da kai baka taba gane su ba kuma cikin eh, magana cikin hira kana iya ka samu wannan ai wannan duka albarka ne uhuh, uhuh, uhuh. kenan a ganin kuwa anni hanyoyi ne ya kamata a samu eh, a bangaren gwamnati domin inganta sarrafe-sarrafen mata a afirka yawa mu ni a gani na gwamnati yanzu ma yana yi bacin kokarin shi amma da yawanci kamar 'yan ƙanana wanda suke ƙasa ba su gani komi yanzu ko an ka ce wani abu ya zo manya ne dama a ce ba in an diba cikin masu sarrafa sarrafa ma duk wanda ka gani ya samu wani abu dama shi yana da wani abu to wannan ne mu ce fata dan Allah abubuwan nan ya sabko ƙasa tunda in kana so ka yi aiki da wanda yake sarrafa nono in ba ka gan mutunan da kanshi bane wani bai iya ya haɗi matsalan wani mhm. da yawanci cikin duniya haka ake yi kama wanda suke iya su yi magana akan masu sarrafa da yawanci wata rana ba su bane kenan wannan ne muke so don Allah in akwai wani abu da za a yi sai a ta yi wajen meri a tambaye cikin meri duk wanda mace da ta ce ita tana sarrafa nono in an ta yi meri kinta an tambaye ta ba a santa ba cenan ba ta na cenan ko mine ne ka ce yi da da jida ka ce sarrafa kana da wurin sarrafa ya kamata a ce meri ya san da kai ya mhm, mhm. eh, to kana da takarda cenan in an ta yi meri an tambaye masu sarrafa nono ana gani masu nono in an ka ce masu sarrafa hatsi ana ganin su in si sweet sweet cenan in an yi kowa yana samu rabon shi kuma ya zamanto mu mata ma kan mu zamna mu ce ba mu aiki sai a bamu kan mu so son banza kullum shine yace mai da mu baya yo kudin gwamnatin ma da ba mu wasu ne suke aiki fa mhm. nan kan mu zo mu zamna mu ce mu jira a ba mu kullum a ba mu mu ma mu tashi zan dawo gare ku insha Allah malama Maryama menene fatan ku a karshen wannan taron to alhamdulillah rabbil alamin dai mun gode mu Allah tunda yau gashi mu ba mu saba za kuwa wurin fuwar ba amma yau mun zo kuma mun waye kanun mun gani abin da aka yi dan gobe wallahi fata dai gudana nigerian in yan niger sun yi abu kamar transformation yin da aka yi sarrafa kayan da aka yi a biyo a huce bai yi muna sai an saye sa'an na aka shin karhi awo in ba a sayan kayan mu ce nan bai yiwuwa na mu karu gaba bai yiwuwa ko ka so ka yi abu in baka samu mai sayi ba kenan abin bai tai ko ina ba wani bai jin kadi gobe shi ma shi wani bai jin kadi shi na ka kaya yau kuma na kasu ba ma ya zama fuwar ba ko cikin gari na sai ka gani kai da kai abin na cikin ƙasa ba a sayan shi amma naka ya hi kalite nan wata ƙasa bai da kalite kamar naka sai ka gani shi aka yaso su a bar naka cinan 'yan ƙasa su kama mu wada, mu kama mu juna awo in ka yi abu ka samu ƙarhi abin da ka ƙara mana ƙarhi ka ƙara maka ƙarhi shine kai abu a saye to ko ba ka samun riba in dai lalle ana sayan shi kana shin ƙarhi cinan wani na baya gare kama ya gani kayi abu an saye shi ma yana shin ƙarhi shi ma shi yi gobe amma na yi ba a siye ba yau ba a siye gobe ba a siye ba dole ni kai wa kasa haka ne awo ba mu son komi da gwamnati dai sai dai su ma dan su na gaban nan su na ha an kawo abu da turai da na aka yi shi a kai turai mhm. amma ai an ka kawo shi sai shi valar biskai da na gida ba bai yi ba man mhm, mhm. ha kawo su sun ka ce dan Nijar shi da dan Nijar to mu mata mun ta tsaye da kanmu ha mu hotsohi ne ha akwai diya kuma akwai jikoki to a kama muna a siya kayan mu in ba a siya ba ce na abun bai yi wa diya ka babban abu dai su sai kayan mu amma ba a biyu a huce ba to fadila malama fati wani irin kira ne za ku yi zuwa ga mata masu sarrafe sarrafe da ma gwamnati abin da zan kara ne tun da rakiya ta kare duka mhm, mhm. a gani na rakiya ta haɗi yadda ya kamata ne in ana so a ga mata masu aiki kowane banne na sai a gane su cikin meri meri ya kamata a tai a gane su parce mai nono yana nan mai yin eh, aikin hatsi yana nan duka duka muna da su kenan a hwara da kanana kami a kai ga manya kuma a da mu masu aikin ka a ta a ga wani da bai aikin shi na za a sa gaban harka bai mm-hmm. kamata ba mm-hmm, mm-hmm. muna da muke eh, sai da sai da mu muke sarrafa mu mun ka san yadda muke aikin amma wani ba cikin takarda yake karanta ya gai ko ba haka ba gwamnati watar da muke ga gwamnati ma ya kama muna eh masu kananan karamin hali mm, da masu karhi ba ɗaya ba kenan Allah ya kama muna amin ya rabbi madalla masu saurare a nan muka zo ƙarshen muhawarar tamu ta filin mata a ƙarƙashin taken mata a fuskar sarrafe-sarrafe yaya al'amarin yake kamar yadda bakin namu suka faɗa cin gishin kan mace dai sai da goyon baya inda su mika kiran su zuwa ga magabata na a kama musu domin bunƙasar da sarrafe-sarrafe a ƙasar Nijar sun kuma mika kiran su zuwa ga al'umma na su baiwa tsarin amfani da na gida ƙarfi cewa da consommation local mun kasance tare da madam fati ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya wannan taron da kuma madam bubakar maryama da rakiya abdurrahman da rakiya siwa dukkan su sarrafe-sarrafe baki muna muku godiya da amsa kira da kuka yi da ni rakiya arimi da na gabatar muku da wannan muhawarar da musafa ayuba a kan na'urori muke ce muku ma asalam amma kafin mu naɗe tabarmar tamu za mu barku da shirin namu na matso kiji ma'asala. Matsukiji, matsukiji, matsukiji, matsukiji, matsukiji. Hey! Matsukiji. kike bi ba me faruwa a nan amifa ina ganin jerin gwano ne ake zo mu laɓe nan haka in ba haka nan ba za mu kwashi duwatsuna a fuskar <laughs> wallahi allah zo da yake gani ba zan can dariya ba ne to wai tsoron ma kike yi dan kwanta da hankalinki mana in kwanta da hankalina kina nan ga ganin suna ta hoshe duk abin da a bisa kan hanyar su to in a nan fa wata adda ta kubce ta hwado mana <laughs> adda kuma ke ma dai akwai ki da ƙari amma ke dama matsoraciya ce na gwammaci a ce tsoro gare ni da irin wannan abin ya same ni kuma baki nan ga ganin suna ta lalata komi da komai saman hanyar su wannan rashin kishin ƙasa ne kawai kaka ni kin san ba gane wannan dogon turancin naki nake ba baki nan gani abin da suke nan gai ki duba ki gani suna ga fashe fitilunan zirga-zirga da alunan tallace-tallace da alunan zirga-zirga kuma suna nan ga lalata kwalta tare da tayoyin da suke nan suna ta konewa kuma suna nan ga lalata alamomin tarihi Ah, shine kike nihi da rishin kishin kasar. Eh mana, kin ga an ce kishin ƙasa an ce girma mata da kuma nuna kishi ga dukkanin abin da zai iya faruwa ga da'irar da yake ciki, inda yake nan ga rayuwa. Girmama iko da doka banna a cikin waɗannan filaye da na kowa da kowa ne ba abu bane da zai aihuwa mu na ɗa mai ido mu duka To da me yasa ma suke haka? Na san dai saboda rashin kishin ƙasa ne kamar yadda na gayi, da kuma rashin sanin abin da ya kamata da abin da ya fi kyau ma ƙasarsa. Ko kuma in ce kawai rashin bin ƙa'idodin rayuwa ne da zaman tare, da son rai, kuma ba ma shi kenan ba. Kishin ƙasa shine kuma a rinka tuna nauyin da ya rataya a wuyanmu a matsayin mu na 'yan ƙasa tare da kula da duk abin da wuri ne da jama'a ke amfani da shi da kula da fitilun zirga-zirga Ba kin ga akwai wasu 'yan tudu ba da ake ginawa a bisa kan kwalta saboda a hana motoci ko a sa motoci su rage gudu ka sis kike cewa to shi ma bai kamata a rinka yin shi ba cikin anguwanni inda mutane jama'a suke amfani kuma kin gani wani yadda dauda cikin gotoci duka ya kamata a daina ke bar man tsaya da nan dan abin ya fara bani takaici to amma ai ya ci a ce an gurfanar da masu irin wannan aiki ko babu wata doka ne a kai. to ni dai na san da cewa wanda hukunta laifuka na shekarar uku na kasar Nijar a cikin ayarsa ta ɗari uku da 389 ya ce duk wanda a cikin son ransa ya ɓata ko ya juye ko dai ya lalata alamomin tarihin nan ko gada ko dam ko hanyoyin da jama'a ke amfani da su ko gini da ba nashi ba da duk sauran wasu abubuwa dai za a iya kai shi kurkuku tsawon shekaru biyu zuwa goma da tarar kuɗi jika goma zuwa jika ɗari na sefa nifa ba lauya ba ce kan in shiga cikin wani dogon surutu wai wai wai wai wai wannan duka amma suke ci gaba da yi To ko dai basu sani bane. To inda suka bari aka damƙe su za su gani. Mu dai yanzu bar mu ta kama mu bar wurin nan. To bi ba ke ba ki tsaya ki dan kwatanta musu kamar yadda kika kwatanta mini. Wacce ta ni? Amma wallahi ba ki so na da karuwa fa. Wa zai saurare na? Diba yanda suke nan ga wata hauka kamar waɗanda adda iskoki. Dibo zo mu lallaba mu huce ta nan ga mu ta yi zai fi aifa mu da ɗan mai gida. Ai dama na ce ke matsoraciya ce. Bai komi ta yi dai mu ta yi. <laughs>